بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم مدعوة أولا درسنا من عاجل المسلم عند الشيخ أبو بكر جابر الجزائري يولي أولا درس wanda shi ne darasi na shida na na ashirin daidai wanda shi ne darasi na ashirin daidai a wannan rana wata ita ce ranar ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wanda ya daidai da ranar sha biyar ga watan mars na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai zamu tashi a alƙasar ne kane kwashe بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الخامس عشر في أولياء الله وكراماته وأولياء الشيطان وضلالاته نعم وانا قتلي لبوم الشاقر في بياني عسان وليان الله da kuma karamomi da kuma waliyan shekan da ƙasar akwai waliyan Allah akwai kuma waliyan shekan idan aka ce waliyan Allah su ne waɗanda suke biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kawai shi ne tarihin wali mutane da yawa idan aka ce wali da sukan ɗauka cewa mutumin da yake wasu abubuwa wanda ba saba da su ba lokacin muna ƙanana za ka ji an kullum maka yake zuwa yana yin sallah kuma ya dawo <laughs> akwai wani wali da kawai ana tsakiyar tafsiri da yamma sai a gan yana cin abinci da aka ga mutane suna kallon shi ya ce to kada ku yi mamaki idan kun ga malam yana cin abinci saboda shi malam yanzu haka daga saudiya yake kuma har riga an sha ruwa to kaga mutane da yawa duk sun da cewa wannan shi ne wani wanda kuma da yawa waɗanda ake kiran su wani, yadda irin wannan sifa in ka duba za ga shi ɗani ne yanzu akwai wani da ya tashi sama ko aka gan shi tsakanin ƙasa da sama a zaune wani yana karanta ya ce sarki kawai ke ya kasu saboda dama shaɗan ne yake rike da shi to sai zamanto ana karanta ya ce sarki sai ka kori shaɗani saboda abin da yake rike da shi ke ya kasu akwai littattafai da aka wallafa a wannan babu wanda malami magana ne magana a kai shi akwai littafin alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaytan na wannan malami na shekul islam ibn taymiya eh, wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas akwai littafin sa da ya rubuta wanda sunan shi ke na alfurkan bai na auliya ya rahman wa auliya ya shekar saboda akwai wuraren da in mutum ba yana da ilimi na shari'a ba za su iya haɗe masa wanda kuma wasu abubuwan za a ga shekaru ne da yawa akwai wani yaro almaji wanda yana secondary sun yana zuwa almajiranci da yawa dama aljan ya ke masu yana da abuwa da yawa na ban mamaki wanda ka sani ba za ta ce wani ne zai da ma tuku ya manta mukullin ɗakin shi a kama ko kuma ya manta wani abin shi a can ugonsa a kama in yi haka a rabin minti zai zo maka da shi ala kuma yaro ne almajiran an haka kawai in kai zai zo ma da shi akwai wata mata da ta zo tana so za a so mata zare amma babu ba ɗan ake yara suka da makaranta na san mata ce ce mata ta je kawai aiki ta ajiye kuɗin ta fito bayan ɗan mintuna uku hudu sai kawai ta koma ita samu an so zara haka canji akwai abubuwa da yawa waɗanda za ka gan shi yana yi waɗanda za ka yi mamaki duk girman ƙarfe duk yadda ƙarfe ya kai da baki da mulmulwa ya buga shi a nan ɗansa ne ƙari sannan duk abin da kake so ka ɗauko komai nisan shi zai iya kawo maka cikin ɗan mintuna to amma me daga baya duk da lokacin muna ƙanana tun da ya wuce shekaru ishirin amma daga baya muka gane cewa shaɗanu ne yake aiki da saboda akwai lokacin da ya zo wajen abokan mu kuma da yake a gidanmu ce akwai ɗakin da muke kwana yana kusa da inda abokan nan nasu saboda haka akwai abin da ya so ya yi na sufila ya ya kasa yi to daga baya sai ke cewa ai wane ne yake yin lau suna karanta kayan tafafi sai sa gaba ɗaya abubuwan su tafi akwai mutane da yawa wasu da yawa ma da ake ganin su waliye wasu ba ma sa sallah to kaga bayan da za a mutum ya zama a alhalin baya sallah saboda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa waliyan kasa tana samuwa ne ta hanyar tsoron Allah kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul suratul Yunus ko hmm. ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون yahzanun الذين امنوا وكانوا يتقون wa kanu yattaqun wadanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suke jin tsoron Allah yana nuna maka cewa kenan ba yadda za a yi mutum a sharari da zama waje ba zai yi ba kuma kamar yadda na faɗa a farko waliyantaka ba wai sai mutum ya zama mai tsoron Allah ya bar wani kafin kan zai zama wani duk mutumin da ya imani ta Allah kuma yake biyayya ga Allah gwargwadon iko su shi ma wani ina fatan mun gani awliya Allah ta'ala yu'minu al-muslimu bi anna lillahi ta'ala min ibadihi awliya inna hmm. khalaqahu li ibadihi واستعملهم في Wa'ana وشرفهم بمحبته وانالهم من كرامته فهو وليهم يحبهم ويكرههم وهم أولياؤه يحبونه ويعظمونه يأتمرون بأمره وبه يأمرون وينتهون بنهيه وبه ينهون يحبون بحبه وبحبه يكفرون إذا سألوه أعطاهم وإذا استعانوا وإذا استعانوه أعانهم وإذا استعاذوا به أعاذهم وأنهم هم أهل الإيمان والتقوى والكرامة والبشرى في الدنيا وفي الآخرة الأخرى. ما لا يمكن بياني أقول تعالى الله. Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye su kawai domin su masa biyayya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kawai domin yin abin da yake so da kuma biyayya gare shi ba aikata abin da Allah ya hana sannan kuma suna aikata abin da Allah ya umarni da shi haka idan ta a tsawo in dai sun roƙi Allah zai ba su akwai irin su da yawa wanda in dai sun roƙi Allah Allah zai ba su akwai sa'ad bin wa waqas ɗaya daga cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna an ce mutum ne wanda ake amsa addu'a sa'ad wa abi sai na Umar ya taɓa sanya shi a kuka ya kula da kuka kawai sai suka zo suka kawo complain a kai sai aka cire shi saboda haka sai aka je aka ce a nemo shaida a kan shi sai wani mutum ya tashi a cikin masallaci sai wa sa bina zuwa fas shaida da abubuwa guda uku na farko ya ce la'aikatu bisauriya idan an kawo abu a raba baya yin adalci sannan za a fita yaƙi baya fita sannan wala ya adilu fil ya haka nan a matsayin shi na shugaba al'adi idan an kawo kararraki wajen shi baya adalci kenan da ya faɗi waɗannan abubuwan guda uku shi ma sa bina ji wa sai ce to ya Allah in ji wannan mutumin abin da ya faɗa kai yayi ya Allah tsawaita rayuwa shi a sa yi tsawon rai sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka hada shi da cikin sunna sannan Allah ka dawo mata shi. haka yi masa waɗannan addu'o'in guda uku Allah ya sa ya zama cikakken talaka sannan kuma Allah ya mai tsawon rayuwa talauci kuma irin na inna na hanna shi ne haka yake Allahumma fi umrahu wa'adin faɗarhu wa kusa saboda haka haka kuma Allah ya amsa wannan in duka guda uku sai da Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan mutumin ya zama cewa a fuskarsa har sai da saboda tsufa ya to fata kira shi ta yi ƙasa har ta kusa rufe idan ka san da suke da wannan tsufan ba su da yawa a duniya ɗan kaɗan ne ni ne kuma mutum biyu ma na taɓa gani ba saboda tsananin tsufa din nan ya sako ya sako ya sako har ya sanan wasu ba ma kayan haka ke ta hawa shekara ɗaya sannan kuma ya zamanto da wannan shekarun amma yana tsayawa a kan titi yana taɓa yan mata da haka nan ta zai ce ki shekun maftuni أصابته دعوة الصحابة شيخ مفتون أصابته دعوة mutum ne wanda Allah ya jarabe shi da addu'a da ta ake masa to akwai irin waɗannan waɗanda in suka roƙi Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai ba su wa idza ta'anuhu a'anahu in suka nemi taimakon sa sai ya taimake akwai wata ibda mai ban mamaki da na karanta wata rana manyan bayan Allah kamar Imam Malik hadda Abdullahi bin Mubarak a suka fita roƙon ruwa suna daidai safa da marwa aka roƙi Allah ruwa aka roƙi Allah ruwa amma ruwan nan ya ƙi zuwa kawai sai suka ga wani baƙin bawa a gefe baƙin bawan yana cewa ya Allah ka dubi irin yadda ake ka dubi irin yadda bayan ka suke sai ya Allah ka yi wayar kyau Allah ka yi wayan yanzu la malam kawai sai sama kamar bakin bawa ne kawai ta samu. wannan ya sa hankalin sa'ad bin abi a hankalin abdullahi bin mubarak da tashi ya ga yadda suka yi tsoron roƙon Allah na amma ba sun bawa da zo shi kaɗai ya yi addu'a sai ya dinga bibiyar ya je ya ga wani ne wannan bawa yana ta bibiya yana ta bibiya yana ta bibiya saboda haka hajji ya samu mai gida ya shi ya je ga alkubar da alkubar da ya su ko da ya zai ce da Allah ya kuma masa da wannan bawa ya dace wa mai gidan nan nashi a kan ya ce mai da sai ta yi su ne da ta kira saboda yadda yake jin daɗin bawan nan ya matsa masa ya matsa masa ƙarshe dai ya ce masa da bawa suka tafi suna tafiya da bawan nan za su tafi gidan alfudai ya kawai sai bawan nan ya ce da abdullahi bin mubarak a kai wani wurin da ya rage na nafiloli yana so zai kara sai ya tsaya ya yi wurin bayan ya yi wurin ya gama sai ya waigo wajen abdullahi bin mubarak sai ce masa hallaka haja uridu an ansarta ila maulaya ita kana da wata bukata ina so zan koma wajen ubangida na mana zan koma wajen Allah inda kowa ya gane kawai sai ga bawan nan yayi da dace Allahumma subhani al'an al'an Allah ka ɗauki raina yanzu Allah ka ɗau raina yanzu yanzu shi ya mutu da ta'azara galibi kuma za a ga irin waɗannan ba wasu masu kuɗi ba ne ba wasu masu hali ba ne wasu ma fushi fushi suke rigar su ma ba ta da kyau wani ma inda zai tsaya a daidai ko ba da ke an cin su da shi kamar yadda a nan sosai ne mai cewa ba a shasa albara matu'un fil abuwa lau a kusa ma'alin wani na abuwa Yau za a ga mutum fushi fushi da shi inda zai je kofa za a tunkuɗe shi amma inda zai rantsuwa ya ce wallahi sai an yi kaza to da sai an yi wannan abu to ala kulli hal kaga wannan yake nuna maka cewa kenan akwai bayan Allah na gari akwai bayan Allah waɗanda idan suka roƙi Allah Allah yana amfani malam yake cewa su ne masu imani masu tsoron Allah su ne suke da bishara a duniya da lahirana. wa anna kulla mu'minin takiyin kuwa lillahi wani, wa ni ghayra annahum yatafawatuna fi darajatihim bi hasabi taqawahum wa imani fa kullu man kana hadduhu min al-iman wa taqwa aw fa darajar darajatuhu inda Allah a'la wa kanat karamatuhu awfa فسادات الأولياء هم المرسلون والأنبياء ومن بعدهم المؤمنون وأن ما يجريه الله على أيديهم من كرامات كتكثير القليل من الطعام أو إدراء الأوجاع والأحكام أو كود البحار أو عدم الاحتراك بالنار وما إليه هو من جنس المعجزات غير أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي والكرامة عارية عنه غير مرتبطة به وأن من أعظم الكرامات الاستقامة الاستقامة على الطاعات لفعل المأمورات الشرعية واجتناب المحرمات والمنهيات. نعم. malam ya nuna cewa duk wanda yake jin tsoron Allah waliyi amma waliyai sun bambanta kamar da aya da ta zuwa su wasu ta nuna mumine waɗanda za su shiga aljanna in uku ne kamar yadda Allah ya faɗa a suratul fatir ko kun ma'aurata da kitabar lafi na suka kai na nin ibadina ko wa min hum zalimun ni nafsi wa min hum muktasidun wa min hum sabiqun bil khairati bi idhnillah kaga zalimun ni nafsi mana wanda ya zalunci kansa a cikin mu ne shi ne wanda yake da baki da ba karatu yana aikata zinabai yana kuma aikata ayyuka alkhairi kala tu amalan salihan wa akara sayyi'a to wannan shine zalimin liman wa minhum mutasaffi to kuma takasi shi kuma shine wanda yana aikata ayyukan wajibi yana nisanta haram amma zai iya barin wasu mustahabban zai kuma iya aikata wasu abubuwan da suke makaronai wannan su ne makusantu a cikin musulmai baya aikata haram baya barin wajibai amma zai iya barin wasu mustahabban ka gan shi da yana kula sallar magarba ba da yi shafa'i da wuturi ba baya tsayi dare amma kowa gan shi yana karya ko yana zina akwai na uku wanda shi ne mafi ƙonona shi ne sabiƙin bin khaira su kuma waɗannan su ne waɗanda suke aikata wajibai suke aikata mustahabbai suke barin haram suke barin makruhai kai sukan bar wani abu ma da Allah ya halarta saboda kar su faɗa cikin shiwa to kaga dukkan waɗannan darajojin guda uku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa dukkan su za su iya shiga aikata zalimun li nafsi muqtasidun tabi'un bil khairati bi idnillah duka waɗannan za su iya shiga aljanna saboda haka ba sai wanda ya kai ƙololuwa ne mawali ba sai sa mala yace ghayra annahum yatafawatu da fi darajatin bi hasabi ko wa imanihim saboda haka duk wanda ya fi yawan taɓawa to ya fi kusa ga Allah da haka annabawa da murkalai kaga suna da manya-manyan mu'ujizoji lautar sallam an ka dan abinci dan kaɗan ya zama da shi mai yawa da izinin Allah annabi isa ya kasance yana warkar da marasa lafiya shine ibrahim auja wal asqa kaudul bihar kamar yadda aka samu daga wani sahabi ya kuɗa da wasu sahabbai cikin kogi amma ba wanda ya ciki a ciki kaga wannan ma karama aw adamul istirafi bin nar wa ma ilayhi kaga annabi ibrahim ya shiga cikin wuta kuma wuta ba ta kona shi ba min jinsil muddat yace gaira anna al muddat takunu maqrunatan bi tahad akwai bambanci tsakanin mu'jiza da kuma karama ita mu'jiza ba wanda zai iya kawo kaga yanzu qur'ani mu'jiza ce qur'ani mu'jiza ce saboda haka har yanzu ba wanda ya iya yin kamar qur'ani annabi spanish an fito mata da taguwa daga cikin dutse har yanzu kuma ba wanda aka fitowa to kuma da haka ita mu'jiza ta ƙoronatin ta hajji amma ita karama kuwa za ka samu wancan yana da karamar wancan ma yana da karama shine ma nan maƙoronatin ta hajji mala yake wal karamatu ariyatun an ghairu murtabiqatin amma babban karama ta Allah ke maka shine Allah ya saka dangane shi ne abin da malami ya sani وذلك للأدلة الآتية نعم وذلك للأدلة الآتية أولا إخباره تعالى عن أوليائه وكراماته في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وفي قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وفي قوله وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون وفي قوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وفي قوله سبحانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأنا أعلم نفركم فسر فتراته cikin surat ألا ko وليا ألا باب waliyan Allah babu tsoro a kansu za kuma su bakin ciki. Shi tsoro akan abin da zai zo nan gaba. bakin ciki kuma akan abin da ya gabata ko su ne waɗanda suka yi imani ko suka yi Allah suna da bishara a duniya da kuma lahira la tabdila li Allah babu canji game da kalmomin Allah zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda yake da girma yau Allah kuma ya nuna shi ne majibincin waɗanda suka yi imani kamar yadda ya zuwa su wata ko aya ta ɗari biyu da hamsin da bakwai Allah kuma ya nuna waɗanda suke jin tsoronsa su ne wanne shi ne wa ma kanu auliya a in auliya uhu illa al-muttaqin su ba waliyan Allah bane saboda ya waliyan Allah su ne masu tsoron aya ta 34 a suratul anfal ko inna waliyallahu alladhi nazzala kitab fa huwa yatawalla A kaga Allah ya ce shi waɗanda suke mana garta yake dukansu sai haka ce ta lokacin da Umar bin Abdul ya zo zai rasu sai daga cikin halifofi shiryayyu aka ce ya samu su amma ba ka bawa iyalan ka ba sai ce ku zaunar da sai suka zaunar da shi suka zaunar da shi sai yake cewa iyalai na ɗayan abu biyu ne ko su zama mutanen banza su sallama musu duk da ya su zama musu halali ko kuma su zama mutane kirki da Allah ya ce wa ya tawalla Allah shi ne yake kuɗin lamara mutane suna كذلك لنصرف a السوء والفحش فإنه من عبادنا المخلصين wannan Allah yana magana ne akan annabi Yusuf lokacin da matar sarkin Misra ta neme shi da zina ko to kaga Allah subhanahu wataala ya kautar masa da zina me yasa saboda mutumin kirki ne waliyu ne shine innahu min ibadihi al-mukhlasin inna ibadi laysa laka alaihim sultan haka Allah ya gaya wa shaitan ko wa fi qawlihi ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa qawli كلما دخل عليها زكريا بالتراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله وفي قوله وإن وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشكول فساهم فكان من المنحبين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المصدقين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وفي قوله فناداها من تحتها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وخذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا نعم كذا وشربي نعم الله سبحانه وتعالى A gana na Maryam ta yaro haife. kan haife ta mahaifin ta Saboda haka sai ya zamanto cewa lokacin da aka haife ta da mahaifinta imran shugaba ne a cikin birnin isra'ila sai suka zamanto suna rige-rige wajen waye zai ɗauke kowa yana so ya zamanto shi ne zai rayu ta shugabanci saboda haka sai ƙarshe aka yi koya ko sai ta faɗa cikin gaban zakariya ko kamar yadda Allah yake cewa ma kun taladayyin bibiyar kuna aklama wa ma kun taladayyin bibiyar tasdimu yawa shi zakariya da yake rainan maryam sai dinga ganin abubuwan al'ajabi shine ma na kullama da kal alaiha zakariya al-mikraba waje da inda harika sistem ne ya shiga wajen da masallaci wajen ibada sai samu arziki wasu malaman tafsiri suka ce yana ganin abincin da ake samu a lokacin sanyi sai ya ganta a lokacin zafi yana ganin kuma haka ce mata sai ce mata ke maryam daga ina yake samun wannan qalat huwa min indillah take daga Allah ya haka na annabi Yunus da ya yi fushi da mutanensa mutanensa ma suka fushi da shi ya gudu kamar da Allah ya ce ya baka yin kulkin shi ya gudu ya shiga cikin jirgin ruwan da ya cika to da aka da jirgin ruwan nan ya cika da aka ce to yanzu ba yadda za a yi in ana so a samu zaman lafiya kawai a yi ƙuri'a dole a rage mutum ɗaya a jefa shi ruwa saboda da ban halaka mu duka to dole ya je gara mutum ɗaya kawai ya rasa rai to ne Allah ya ce fasaha ma fasana na yin mutane da aka yi ƙuri'a kawai sai ta faɗa yi ne saboda haka tana faɗa kuwa aka ci alƙawari aka ɗauki ne aka jefa cikin ruwa saboda haka da aka jefa yunus cikin ruwa sai ya zamanto cewa kifi kawai ya samu nama sai ya haɗe shi to kaga abin da ya sa Allah ya ceto shi daga cikin ruwan nan da kuma cikin kifi shine saboda shi wani ne yana biyayya ga Allah shine Allah yake falawla annahu kana min al-mukaddibin inda ba dan dama can yana cikin masu mana tasiri yana tsarkake ruwa to lalabi ke ce ne yin ya mai ba a da ya ci gaba da zama a cikin cikin a zuwa ranar ta to kaga anan gurin Allah subhanahu wataala ya faɗi dalilin da ya sa ya tseratar ta shi ne kasancewar shi yana tasbihi kasancewa yana tasbihi shine dalilin da yasa Allah ya kira tasbihi ina fatan kun fahimta saboda haka hakanan ita ma na na Maryam ita ma lokacin da ta ɗauki cikin ji ɗaukar cikin karama ne karama ce daga cikin karama waliye saboda ta fita kawai sai ta dawo da ɗa kuma suka yi mamaki su makusantanta ta ɗauki ya ta haru ma kana kimra a sau'i kuma kana tumbu shi raziya abin ki ba mutumin banza ba ne ba ki ba taro ba ne da haka ya amma kaga Allah subhanahu wata ya nuna karamomi a ɗaukar cikin da haihuwar shi shi ne mala ya kawo su daga ciki a nan da amin tafiha ya kira ta ta kasanta wasu ce mala'ika biyu ne ya ce kadiji ana rabu ta hasu su sariya Allah ya sanya ruwa wanda za ki yi amfani da shi a ƙasar wa huzzi ke bi in nakhla sannan ki girgiza dabino ki tsatsu alayki ban jami'a. za ki samu za ki samu ɗanye wanda ya mai sauƙin kira to kaga wannan yana daga cikin karamu saboda ba abu ne da aka saba wannan ba hukun ne wasu rabi ko karari ayi ba na wasu kauli na wasu kauli kunna ya na rukuni gardan wata laman ala ibrahimi wa arabi bihi saidan fa ja'alnahu min ahsani wasu yi qawli أم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا نعم. هذا النبي إبراهيم الله باشا كرامة كونه وجيزة. mu'jiza ake cewa ta annabawa ta ragowar mutane karama abinda malam ya sa ya kawo su gaba ɗaya a nan saboda dukkan su tsoron Allah ne yake sa mutum ya samu kaga a ce mutum ya shiga wuta amma kuma ta zama mai sanyi saboda su sun yi niyyar su kone shi ne kamar yadda Allah ya faɗa wa aradu bi kaidan fajalnahu mal aksari ko yawa ita kuma fa'aradu bihi kaidan fajalna humul asfali yawa mai asfali ita ce mai fa'o mai asfali kuma ita ce mai wawo to kaga a ce mutum ya shiga wuta a jefa shi wuta ai ƙurmus an fitar da rai ma daga shi kama kuma ya fito lafiya to haka nan ashabul kafi wasu mutane da tsakka neman yardar ubangiji yanzu ban da karama da za a yi mutum ya barci shekara ɗari da wani abu ba ci ba sha kuma Allah ya sace shi wala bi tuti ka hatin talata mi'atin sinina wa jadi lawo a a'lamu bi malabi sun haura shekara ɗari uku a ciki ya za mutum ya yi haura shekara ɗari kuma a tashe shi kuma har da karam shi ma ya yi sama da shekara ɗari wa kalbuhum jira zira'ai ne bin wasu lawi talata lawan laita min wasu zirara wala ta min wasu a hakan da za ka leƙa za su ba ka tsoro kalirin wannan karama ga karama ce tunda har yanzu ba mu taɓa ganin ma wanda ya bacci shekara guda ba ma tukur ban sani ba ko da yake kullum tara mu daɗewa eh ba ku gani ba ko to ka gani to ka ga balle ta shekara ɗari ɗin bacci suka yi kuma ne ma na fadar rabu na ala a ji su yi na adada ثم ayyukan لنعلم أي ne ma lalata ko amata نعم ثانيا إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله وكراماتهم في قوله فيما يرضي عن ربه عز وجل من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وفي قوله أيضا إني لأأثر لأوليائي كما يسعر إني لأسعر إني لأسعر لأوليائي كما يسعر الليث الحارث وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وفي قوله لقد كان فيما لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس يحدثون وإن كان في أمتي أحد فإنه عمر نعم kaga anan Allah ya yi bayani akan wasu daga cikin karamomin auliya a hadisin kudus ne hadisin kudus ya ke nufi da hadisul qudsi Na hadisin da annabtar-salim ya rawaito da daga Allah to yi bambancin shi da ba da ba ne kawai dai ka ce hadisin da annabi ya rawaito daga Allah kanka ce da kanka ce da rat ma'ana Allah ne magana ya zama dole kuma ya zama haka eh bambancin da da tsanani ba a karanta a sallah na biyu shine layi ta abu da bikilawarci kan ba a yi a sallah sai kuma mai bambanci da biyu wala yi sabu zuwa a iya ba ka lada kana so wannan karatun da muke ba lada Me bambanci na biyu tsakanin hadisin sarki da ƙarani shi ƙur'ani mu'jizun ne bi lafi mana ba wanda zai iya kala kazan ƙur'ani amma hadisin sarki za a iya kirkira irin su babu ija ga cikin hadisin sarki wani zai iya faɗan irin shi saɓanin ƙur'ani sosai kuwa eh, eh, ƙwar'ani yana da ijaz mana ƙur'ani yanzu ba wanda zai iya shirya irin ƙur'ani da ka shirya za a gani ka gani lokacin da aka zo aka ce da musailama ya kawo ƙur'anin da aka sauka mai yace ya wabar ya wabar inna ma an ce uzinani faka. kan ya karanta yana karantawa abdullahi dan mashhud yake yake ce da shi wallahi inna, la ta'lamu anni a'lamu annaka ta'lamu wallahi kai ka san na san ƙarya kai kaga qur'ani kenan amma hadisi za ka iya kera shi kuma ba dole ne kowa ya gane ina fatan kun gane to shine yana daga cikin bambanci su daga cikin bambanci tsakanin hadisul qudusi da kuma qur'ani shine shi qur'ani kan ya zama qur'ani sai mutane da yawa sun rawaito shi a tawatu amma shi hadisul qudusi mutum ɗaya ma zai iya nakalto shi ina fata mun fahimta wannan yana daga cikin bambanci tsakanin hadisul qudsi da kuma alqur'ani Allah yake man adali waliyan Wannan ya kama da wani ne. daga da azanci bil haqq na cire yin yaki da shi kuma ta qarraba ilayya abdi bi shay'in abu ilayya min mafkaratu ba bawana bai taɓa kusanta ta da wani abu ba fiye da abin da na wajen Ba bawana ba zai bushe yana kusanta ta da na fuloli ba haske na so shi idan na so shi zan zama jin shi zan zama ganin shi zan zama hannunsa da yake riko da shi zan zama kafar shi da yake kusurare shi mutane da yawa sun karkace a cikin wannan hadisi har wasu na ganin kama Allah yana shiga cikin cikin mutum wannan kuma kuskure ne abinda malamai na gari suka fassara kuntu saboda ladhi yasma'u bi mana Allah zai datar da kai ba za ka ji wani abu ba sai abin da Allah yake so wa basaru alladhi yusiru bi Allah zai datar da mutum ba zai kalli wani abu ba sai abin da Allah yake so ya kalla akwai mutane irin wannan yanzu kun taɓa jin labarin kalun ko kalun wai san labarin kalun wai kalun kalun wai kalun ku mu jin wani mutum kalun ba na malamin kira'ani Ina daga cikin malamai masana ƙur'ani yadda wasu suka faɗa a tarihin ka baya jin kiɗa ƙur'ani kawai yake sannan ka kulle kiɗa kullum shi baya ji ba ko ta ba zai ji ba ƙur'ani yake ji kawai amma ba kullum shi baya ji kiɗa kwata-kwata baya ji ne ba wai baya zama ko an kunna ma ba zai ba zai shiga kunnan ba akwai mutanen da kuma bayan da za a kunna wani jiji ko wani abu idan suka iya tsayawa su kalla tiran da suka ga wata mai dangalan stem sun sun yi istighfari ka su kan bayar ɗaliban jami'a da kullum yana tambaya cewa menene ne hukunci wanda ya duk sanda ya kalli mace sai masu yi mace kaga akwai sakaci yana nuna cewa shi kanshi baya kula da kanshi tunda yana kullum sai ya yi mazini ya gama to me yasa ba zai dinga dukubar da shi ba to kaga akwai mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya musu tauki a kan wannan akwai mutanen da kuma in dai ka kalle tsakanin ka da Allah a iya rayuwar da kai da su ba ka san wani abu mara kyau na sabon Allah ta tare da su duk wani abu mara kyau na sabon Allah ba su da sojan to wannan shine ma'ana kuntu sab'u alladhi yasma'u bi wa basaru alladhi yusiru bi kullum hannunsa yana qur'ani akwai wani dattijo na gan shi ya wuce kwana uku ya rasu ba hannunsa karkarwa yake saboda tsufa amma yana riƙe da ƙur'anin ne akwai wani malami mutumin kara malam shi ya ɗan yaryasa ya rasu a ƙarshen januwari ɗin nan yana daga cikin malamai masana ƙur'ani ya san ƙur'ani tare muka yi kan dinga da lokacin da muka yi karatu da ma ya ma yi jika ta tun a lokacin na yi cikin muka haɗu da shi a kan tun a lokacin ma da farfaranci tun na yi da so kusan ma dukan shi ma faran gashi ne suna yi shi to kusan kullum ina da ya yayi sauka to an ce har duk da zai rasu ma ran da zai rasu sai da ya suma amma yana farfadowa ya ce a sa alluna ba ma a cikin hayyacinsa amma ya ce a sa alluna a yi darasi to kaga wannan yana daga cikin da a rayuwa ya zama to din rayuwar ka ba ke yi ta ba zaman majalisa ba zaman cin naman mutane ba ma kade da abokai in ba a haɗa a karatun nan ta yana daga cikin natsatsu a rayuwa musamman irin ta a ce wai kana da wani aboki wanda kawai abin da yake rabawa kawai kwanciya bai wannan natsatsu ne a musulunci saboda in dai kana da aboki wanda kwanciya shi ne yake rabawa kuna yin shiri ta kuna zauna kuna hirar da ba ta da amfani kuna yin ziyarori waɗanda ba su ne abin da ya fi muhimmanci ba na saboda haka Allah ya ce wala in sa'alani lahu yana in ya roƙe ni zan bashi wala in ista'azani lahu idan na in ya nemi tsari na kuma to zan bashi tsari zan bashi kariya sannan nan to sallam akwai akwai hadisi kudusi da na biyar wato daga Allah Allah yake cewa inni la as'aru li awliya ina ɗaukowa waliyai na fanka kama yas'aru laysul harith kamar yadda mafaɗacin zaki yake ƙoƙari wajen ɗaukar farka duk wanda ya gani ya cije shi ko ya yayyaka shi sannan wasu ƙaulihi da kuma abin da aka rawaito na cewa inna min ibadi Allah madaukakin sarki yana cewa akwai a cikin bayina annabi sallallahu alaihi yake cewa daga cikin bayin Allah inna min ibadillah da su mala ko da ida zai rantsi da ke Allah ke kayi waya Allah zai yi rawar da kai yi fita wani yake wallahi yau ke an yi ruwan sama to Allah zai yi ruwan saboda kan bawan na ke A Annabi sallallahu alaihi yana cewa cikin al'ummomin da suka gabata akwai muhdathun abin da ake nufi da muhdathun shine mulhamun mana waɗanda in suka yi faɗa abu sai abin ya tabbata to dai akwai a al'umma ta ce umar ne kaga sai na umar yana yawan faɗan abu sai Allah ya tabbatar da shi wani yana daga cikin karamomi sai na umar ya na nan sallallahu yi wa a munafikai sallah Allah ya saukar da aya wala salli ala ahadin minhum mata abada sai da umar ya ce da anan sallallahu a bayinka a abubuwan mabiyansa a cikin waɗanda suka imani akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ya kamata matan ka kai hijabi Allah kuma ya saukar da aya ta kanta ta ya yi annabi illa zuwa jika ko banatika ko nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min ta ga wannan muwafaka ce kuma karama yace da za a riki wajen sallah daga makamu ibrahim Allah ya saukata a wata fi zumin makamu ibrahima ku sallah هذا دو الكلام نعم وفي قوله عليه الصلاة والسلام كانت امرأة ترضع ولدها فرحت رجلا على فرس فارس فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا فالتفت فالتفت اليه الطفل وهو وهو يرضع وقال اللهم لا تجعلني مثله فنطق الربيع فنطق الربيع فنطق الربيع كرامة للولد والوالد وفي قوله في جريج العابد وأمه إذ قالت أمه اللهم لا تمته حتى حتى تربت حتى تريه وجوه المومسات فاستجاب الله لها كرامة منه تعالى لها وقال وقال ولدها جريج جريج لما اتهموه لأن ولد الفقيه منه قال لولد الربيع من أبوك فقال رائي الجنة نعم كذا أكوي وتم السيدك وانو مسميبات الشعار أكوي ومجيب كنا الفارج بك الله فسيني أنا يجمع رواني يارا يرى الشيء نوني تيجي الله فسيني أنا زمان da yanzu ne ce a gudu kuma a cika a ga yaro dan wata da ya yi magana to kaga wannan karama ce akwai jurai ɗaya daga cikin masu bauta ne a banu isra'ila wata rana sai zaman so mahaifiyarta ta zo yana ya jurai kai jurai ke kiyara kulliyar salati Allah ga sallah ta gaba ta ce ya jurai ta ce yara kulliyar salati Allah ga sallah ga kuma baba ta tana ta a ce dai kawai jurai ya zaɓa sallar shi ya ƙi yin sallama ya gana da mahaifiyar sai mahaifiyar shi ta mai A ta ce ya Allah ki ibadan nan ta shi ya lakanta kashe kika nuna mai fuskar saboda haka wata karo ta je ta yi zina kawai sai ta je ta ce ne ya mata ka san mutane yawa haka al'adar take sun da duk mutumin kirki to ana so a samu wani fault wata matsala da ke da ita saboda kawai a rusa kawai ana ji awon mutum idan mutumin kirki ne da zamanto a samu wani abu wanda za a naka tashi ne kenan kawai suka je nan da nan aka rushe wurin da yake ibada aka rushe dama ya iska ne kawai suna fitowa a rigar malanta saboda haka nan da nan suka yi mahaifa ya tafi kenan rai da mai wulaƙanci ce a ɗan tsaya ta ce yi na fula ya gama na fula kawai sai ya waigo jikin girgira sai ce ya ya bu man abuka sai ce ya kai wannan ɗan kayi waye baban sai kira ilgana sai ce wani makiyayi <laughs> kenan sai suka yi nadama abin da suka masa suka ce za mu gina masa wannan gurin ibada ta ka da gina da ya kawai kuma da da yake da lakai kuma na laka kuka samu kuma yin min da to kaga darussa da yawa da aka bai girman iyaye a cikin sannan za ka fahimci irin yadda mutane suke da kan idan kai mutum mai kirki ne a samun matsala ga yadda ya daɗe yana ibadan nan ita zo ta ce ya yi zina da ita kamata ya ce ƙarya ne kamata ya ce bara a yi ciki kamata ya ce a ba zai yi jiran shi haka amma kawai ta shige suka je su rufe gurin da yake kwana aka yi flat ɗin to wannan kuma daga cikin abubuwan da zai nuna ma zai nuna ma irin yadda halayen mutane yadda kamar yadda ibn qayyim ya faɗa a cikin littafin sa madaris saliki ya kasa mutane wajen gida takwas yake a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda kaga ɗabi'un alaji idan ya yi in kai aikin alkhairi ɗari to kai kuskure kuskuren zai yaɗa yake a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda kaga ɗabi'un kare har da yau handama da ba ke inda zai samu abincin da zai yi mutum dubu don wani ya matsuwa zai yi haushi yake a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa yadda ka ga irin ɗabi'un miciji da kunama kullum bai fitar da wani da harshen shi ko da hannun ba zai ji daɗi ba a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga ɗabi'un jari ka ba shi fatiya ya ke ba zai iya ba amma zai iya ɗaukar buhun dawa ya ɗora a baya a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga ɗabi'un raƙumi haka yana haushin zuciya da haskada wanda yake kiwon raƙumi ba haka same shi yana da kaushin zuciya ba a cikin mutane akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga ɗawun a haka yake kullum za a gan shi kaushin a cikin mutane kuma akwai wanda ɗabi'unsa irin yadda ka ga bera haka yi kullum sai ya yi ɓanna inda ya ɓanna ya ɗauke wancan daga can ya ɓoye ba ba zai taɓa jin daɗi ba wani abu ko ba zai amfana ba ya ɗan kyakke ta shi ya ɓaɓɓalla shi to sannan ne zai samu rahama to dai wannan yana nuna mana halayen mutane ina ganin za mu dakata a insha Allah a sai mu shi gaba da inda muka ta bari mu amsa ko tambaya ɗaya kafin ku kashi. Sai tambaya? akwai mai tambaya lilla eh karama shi ma turanci yana da karama kai za ka iya neman jariri ya fitar da kai wannan matsalar ta shiga babban shegu sai kuma ka san mutanen da har suka aika aika suka rusa maka mazaunin ka sai ta san fara a samu wanda zai ba magana a samu wanda zai ba saboda haka shi yasa kawai daga cikin karamar duran cikin ita ce ta kai da haka gamsu cewa sai abin da za ka yi Allah ya fitar da to shi kun shi wannan ba karamar karama ka kawai dukan yaron ne ya taɓa kai waye babanka kawai yin magana kowa ya ji ah. kenan su kaga wannan karama ah. na ba wani mai tambaya ko Allah ya ba mu dacewa na madaukakin sarki ya kare mu daga dukkan fitattunu da matsaloli da suka addabe mu ko ina wannan kuma cuta ta corona wacce har yanzu kullewa da ke dawowa tsakanin al'umma to muna roƙon Allah subhanahu wani ta'ala ya kawo mana sauki daga gare shi inda idan shugabanmu ne kuka sa waɗannan fitattun suke samu mu ya Allah ka kawo mana mafita daga dukkan fitattun أكمل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.